Wasu zaman ya kai har ba su san rabuwa. Zaman aure. Zaman aure, zaman aure, zaman aure. Ai alaji lokaci ake amfani da shi. Amma mutum ya bari sai mata sun mai da shi kwando? Kuma gaskiya ne man bala. Gaskiya ne. A'a. Wane ne zai aure na kuna ta hirar an kawo katin aure? wallahi ma wannan ne ma ah, alhaji ibrahim na nan bayan wai shi ne zai kara aure duka duka ya yaushe ya aure wannan mutum na ga bai daɗe da yin aure ba yanzu kara aure zai sake yi ƙwarai da gaske ga ma katin nan an kawo yanzu bai man bala katin ya kawo mu hausa suna da matsala wai mutum daga ya samu kuɗi ba ya tunanin ya maganin matsalolinsa sai dai kawai ya ɗauko aure aure an ta aure kenan to aure ai Allah ne halarta shi ko man bala Allah ne halarta aure ai a to kullum zan karanta tauhidi kai na ma ainan ka kusa dole ka ce haka ai ta aure gaskiya kai hausa suna da matsala gaskiya kar ma ki kawo wannan aranki maganan nan ba za ta taba tabbata ba ina mai tabbatar miki in dai ina raye sai na lalata wannan abu kwantar da hankalinki wa ki yaya ni ce na kawo shi ya gaya gida mana ya ga yana so zai tafi to ni ina ruwana wallahi daɗi malam bala ya haƙuri zaman aure Amado